wadda ce sai ta fi son jarumi haziki wanda zai biya mata bukatanta da kyau ba a nan take ba ki duba abin da kike kanki ne ba wai wani abu da za ki duba ba wata fa da aurenta fa ku ji fa wani jaraba aure ki je kina bin wani can waje wani fa can waje akwai wasu da suka yi kalan wannan abu ƙawayen da ƙawa sai kuma wannan tana bin mijin wannan wannan tana bin mijin wannan kun ga kawaye suna bin mazajen kawayensu domin su samu abin da suke bukata har sai da suka rikitan musu da kwakwalwa suka zo suka samu abin da suke so akan mazajen daga ƙarshe asiri ya toni waye da jin kunya mazajen ko su su matan saboda yanzu mata wallahi tallahi kuna jan mana zagi ba kaɗan ba